yau litinin sha biyar ga watan sha'abani hijiran Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da hudu ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin tariqul janna fi takhrij a al-bughya na abu abdurrahman al ismail bun akibo ahmad jibril Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba a sheik Uthman ɗan abi bakar Allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi ya ce ƙwala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce innal al’ahadar ladi bainana wa bainahumus sala faman tarakaha da kafara annabi ya ce alƙawarin da ke tsakaninmu da su shi ne sallah duk mutumin da ya batta to hakika ya kafirta kamar yadda kuka sani muna karatu a ƙarƙashin babin da ke bayani akan farlancin sallah da kuma hani akan barinta yana daga cikin barin sallah mutum ya watsi da ta gaba ɗaya baya yi ba tare da ya yi musu dangane da farlancinta ba akwai kuma wanda bai yi saboda yana da musu da jayayya akan cewa sallan ba farilla ba ce akwai kuma wanda yake yin sallan amma kuma a tunanin shi sallan nan ba wajiba ba ne yanayi ne kawai don neman yardan Allah misali yanayi ne kawai don Allah madaukin sarki ya farlanta ta a kan shi ba don yanayi ne don a bashi lada ko wani abin da ya kama da haka ba su ne wanda suka ce suna bautan Allah ba wai suna yi ne a iktisaban don neman lada ba kuma ba wai suna yi ne don abin da ya shafi mun kama ramadan imanin wa iktisaban saboda imani da Allah cewa dole a yi waɗannan abubuwan ba su kawai suna yi ne za mu magana kansu su sufaye suna da wannan aƙidan sannan wasu ɓangare na 'yan matridiya su ma suna da irin wannan aƙida na cewa su suna bautan Allah ne haka wato su ma irin waɗannan mutanen ko sun yi sallah to suna daga cikin wanda suka yi sallah suna masu musunta ko kuma suka batta kwata-kwata ko sun yi ma ba ta yi ba Allah ya kiyaye da wannan hadisi annabi ya ce alkawarin da ke tsakaninmu da su alkawarin da ke tsakaninmu tambaya anan annabi shi dawa mun gano wannan da ke ku. wannan salon magana ne idan ya zama al'umma suna mu'amala da wata kalma ko da wani yanayi na zance to sukan yi amfani da shi hatta wajen aikawa da saƙo arabawa cikin salon maganansu in zan ce alkawarin da ke tsakanin ni da kai to ba zai ce ni ba sai ce mu saboda usulobi na girmamawa ware mutum ɗaya da magana to alama ne na cewa wane ɗin nan kamar matsayin shi bai kai ba shi sa suke amfani da usulobi na mu shi sa ƙur'ani yake ɗauke da waɗannan usulubat da yawan gaske shi sa kafirai waɗanda suke nazarin larabci kadai sai sai su dauko wannan inda Allah ya cewa nahanu nazzalna dhikra inna hannu inna kaza sai su ce inda Allah shi kadai ne sai ce inni to sun jahilci cewa larabawa a ɗabi'an maganansu da salon zancensu sukan yi amfani da kalman da ke nuna irin wannan isa ɗin to kuma ka kalli mutum kai tsaye kana ce mashi kai to suna kyaman wannan mun gano wannan da kyau ku ya ce innal ahadal ladhi bainana wa bainakum shi yasa da in ka saba karatu a wajen malamai a zaure, malamai na da in kana cewa kai sai ce tura da miri daji sai ka ce shi ko su ko wasunsu kuna fahimtar wannan da kyau ku? wasu malamai sun yi maganganu dangane da mai hikimar innal ahad baina na wa bainahum cewa musulmi annabi yake nufi alkawarin da ke tsakaninmu da duk wani wanda ya musulunta bayan ya furta kalmar shahada ya kiyaye ka'idoji da dokokinta to lallai ku ya tsaye da sallah muddin ya bar sallah annabi ya ce wannan ya zama kafiri mun gano wannan da kyau ku wannan shine wajahin farko daga cikin wujuh da malamai suka fuskantar da wannan hadisin wajahi na biyu suka ce duk ba wannan bane al'ummomin da annabi yake aikawa a kai masu saƙon musulunci kuma sai su karɓi saƙon ko su taho da kansu su musulunta to abin da ke nuna cewa su musulmi ne na zahiri sallah ne don mutum zai iya cewa ya yi imani amma kuma imanin ba na gaske ba ne zalika bi annahum amanu thumma kafaru biya ala ƙulubihim ai fukan da Allah yake zance da su anan ba sun fito karara sun ce su sun kafarta ba ne. amma Allah maɗaukin sarki ne ya ɗago ya gano su ya fallasa su kuna fahimtar wannan da kyau ko to shikenan su waɗancan mutane sukan zo ce sun yi imani saboda kare jininsu da dukiyansu da garuruwansu to sai a waye gari ba musuluncin suke yi ba to sai annabi ya shirya zai yaƙi irin waɗannan za mu zo mu ji a gazuwatar rasul wasu mutane ne irin waɗannan da annabi nufin yaƙansu suka tsorata ba a yaƙin ba sai suka dawo menene sanadiyan saukan ayan da Allah madaukin sarki yake cewa kewaye da Madina akwai munafukai da suka kware suka goge mu munafunci to sabai sai suke magana ya rasulullah a ce aya su ba su musulunta ba sai ce innal ahadal ladhi bainana wa bainahu ai alƙawarin da ke tsakanin mu da su as-salatu to sallah ce faman taraka hadu wanda ya bata bai to faƙada kafar haƙiƙa ya kafurta wasu malaman suka ce ba wannan ba ne ma asali a ƙarshen rayuwar annabi musailamatul kazzab ya bayyana lokacin bayyanan musailama ya zo da abubuwa iri-iri a farkon al'amarin shi musailama ya musulunta a gaban annabi a hannun annabi musulunta tare da mutanen garinsu baki ɗaya na yamama kabilan banu hanifa ake ce musu ba wannan malamin namu al'imam abu hanifa ba su ƙabilan hanafiya ne su ‘ya'yan banu hanifa ake kiransu amma hanafiya ake ce masu. to sun zo sun musulunta baki ɗaya har da sarkin garin sunan shi thumamatu bin uthal to da suka musulunta sai aka samu matsala ana nan ana nan sai shi musailama sai ya ridda sai bar addinin amma kuma akwai wasu abubuwa na addini wanda kuma yake gudanar da su to ana nan sai canza al'amarin sallah baki ɗaya sai ya hana yin sallah mai ruku'u da duk abin da ka sani kawai sai dai a yi addu'a mun karanta a cikin tarihin yaƙansu da sai da na abubakar ya yi a lokacin da ya aiko masu bushara cewa a sanar mutanen madina ba lalle ne su sallah ma'abociyar ruku'u da sujada ba to a lokacin annabi ya nufin zai yaƙe shi yana dab da zai yaƙe shi sai kuma manzon Allah ya rasu to wannan yunkurin da yayi ne yaƙe shi ne sai sabai suka ce to ya za a yaƙe su bayan mafi yawancinsu suna da'awan musulunci kuma to sai ce suna sallah ne sai aka ce a sun aje sallah ba sa yi sun aje zakka ba su bayarwa sun ce tsarkin hali kawa ke nufi ai daga jikin waɗannan ja'irai ne munafukan da suka ja baya suka ce ba za su ba da zakka ga gwamnatin musulunci ba suka fisgi abin da suka fisga to shikenan annabi sai ya ce innal ahad alladhi innal ahad alladhi bainana wa bainahum as-salatu ai alƙawarin da ke tsakaninmu da su in dai su musulmi ne to za a tsara sallah ya ce faman taraka hadu wanda ya batta to faƙada kafara wasu malamin suka ce a'a duk wannan ba shi ba ne annabi yana jan kunni ne ga kowa na yanzu da kuma duk wanda zai zo nan gaba ya sani bayan ya ce shi musulmi ne to alkawarin da ke tsakanin shi da musulunci sallah ne in ya bata kowaye to ya kafarta za mu zo malam zai tattauna mana magana akan wannan alkufur shin kufurun ne mukhrajun minal milla in ka aikata abin da aka hana ka shikenan ka bar musulunci baki ɗaya ko ko kufurun ne duna kufurin kafirci ne wanda yake ƙasa bai kai kafirci da ke fitarwa ba sai zama kufurun ni'ima misali annabi yake cewa man ata man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul fagada kafara bima unzila ala muhammadin wanda ya je wajen boka ko ɗan duba sai ya gazgata boka ko ɗan duba akan abin da ya faɗi to wannan mutum ya kafirta da abin da aka saukar ma annabi to shin ya zama kafiri batatan cikakken kafiri irin hamana haka hadisi annabi yake cewa man qala mutirna bi nau'i kaza ko mutirna bil kawkabi sai ce fa huwa kafirun billah mu'minun bil kawkabil kawakib to wannan ya kafirta kafirci mukhrajun minal milla ya zama batatan arni in yace an mana ruwa ne sakamakon tauraro kaza ko watan August ne ke ruwa ko abin da ya kama da haka kuna fahimtar wannan da kyau ko hadisi annabi yace sibabul muslimu fusuqun wa qitaluhu kufurun wannan shi ma kafirci ne mukhrajun minal milla malam zai zo zai mana magana da iznin Allah to ku riƙe waɗannan bayanai a cikin wasu ruwayoyi da za mu gayyato wanda malam zai mana ishara a kansu to zai tarsa samu sai mun je mun ɗauko sharhu siddi mun bi mun tattauna dangane da saƙon da wannan innal ahadar ladhi bainana wa bainahum as-sala yake to malam zai zo zai mana ta hakikin matsalar menene asalin abin da ya sa ma tukuna annabi ya faɗi wannan kuma wannan zai tarsa samu sai mun zo da asbabul wurut. mun ji me ma ya kawo hadisin ya zo tukuna don zai taimaka maka wajen fahimtar saƙon a taƙaice dai ka sani alƙawarin da ke tsakaninka da Allah shi ne sallah domin annabi shi ne wakilin Allah don ka ce ka musulunta sai aka waye gari ka ƙi yin sallah ko kana yin ta da wata manufa ba manufan da Allah madawakin sarki ya tsara a yi ba to kai kafiri ne to yanzu abin da ya rage kafirci da ya fidda mutum daga addini ko ko ba shi ba malai ce wannan hadisi ne na sha biyu jihu abu dauda wannan sa'i al'imam abu dauda as-sijistani ya fitar da shi a cikin littafin shi kitabu sunan da kuma al'imamun nasa'i Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. Ƙultu, Malam Akibo ya ce, Hadithun sahihun, wannan hadithi ne ingantacce. jihu Tirmidhi, al'imamun Tirmidhi ya fitar da shi a lamba hadisi na 4621 fil iman a cikin kitabul iman babu ma a fi tarkis sala a ƙarƙashin babin da ke bayani akan hukuncin barin sallah wan nasa'i al-imamun nasa'i ya fitar da wannan hadisi a jizin farko a shafi na 231 fi salati a kitabus sala babul hukumi babu hukumu tarifi fi tarikis sala wanda a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan hukuncin mutumin da yake barin sallah mun gano wannan me yake nufi da hukuncin mutumin da yake barin sallah ba duka sallan ne bai yi ba yana yi amma yau sai dan yi wannan wani dan kwana biya dan aji bai wancan ba irin yadda gayu dai sukan ɗan ɗana sallah wani lokaci wani lokaci kuma su watsi da ita ko kuma wannan sallan ya yi ta akan lokaci wancan sallan ya a akan lokaci ko kuma yana yin sallah a kan lokaci amma kuma yana yin ta irin yadda annabi ya ce in a bainan jama'a ne in ba a bainan jama'a ba ne to kuma zai yi sallan ba irin yadda annabi ba a bainan jama'a wani lokaci zai sallah saɓanin na annabi saboda mutanen da ke nan ba su yi da'a sallah irin na annabi ba a bayan idonsu kuma zai sallah irin ta annabi duk wannan siga ne ko nau'i ne daga cikin nau'i na tarikus salati ita sallah yanda annabi ya ce a yi ta shine za a yi ta shine babun alhukumu fi tarikus sala hukuncin da shari'a ta fitar ma mutumin da yake wasa ko yake barin sallah ko yake jingine sallah Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace domin yana ɗaukan hukuncin mutum bai sallah ba shine kai saɓanin yanda annabi saboda ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli Allah madaukin sarki ya samu dace qala to ruwayan al-imam tirmidhi da al-imam an-nasa'i ga yanda isnadin yake su biyun suka ce haddathana Husain ibn Hurais haddathana al-Fadl ibn Musa al-Husain ibn Waqid Abdullah ibn Buraida an abihi qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-hadith shine sai kawo hadisin haka ruwayan al'imamu tirmiri da al'imamun nasa'i suka ruwaito hadisin da wannan isnadi wa rijalu isnadihi ma thiqat mala yace mazajen da suka ruwaito waɗannan hadisi nasu gaba ɗayansu amintattu ne kulluhum rijalu shaykhaini su dukkaninsu mazajen da suke ruwaito hadisin bukhari da muslim ne jama'ar annabi idan aka ce rijaluwa ne Rijalil bukhari ko rijal muslim ko rijal shekhaini akwai fa abinda malaman hadisi suke nufi karshen ta sabanin abin da yake zuwa cikin kwakwalwanka ne shi yasa za mu zo da littafin tamamul minna a kurkusa a gurguje sai mu karanta me yake nufi in yace rijaluhu rijal sahih ko rijal shekhaini ko rijalu wani me yake nufi wannan yaktadi siha yana hukuntar da cewa hadisi ya inganta la yaktadi siha ko mun gane wannan da kyau ku za mu zo a yi bincike akan wannan da izinin Allah mala ya ce wa rijalu isnadihi ma thiqatun kulluhum rijalu shaykhaini illa al-husayn ibn waqid sai dai husayn dan waqid shi ba cikin rijalu shaykhaini yake ba fa innahu min rijali muslimin wahadahu wa akhrajahu ibn majah ibn majah ya fitar da wannan hadisi a lamba na 1079 fi iqamatis sala a littafin da ke bayani akan tsaye da sallah babu ma a fi man taraka sala a ƙarƙashin babin da ke bayani akan hukuncin mutumin da ya bar sallah mun gano wannan da kyau ko wabnu maja ibnu maja ibnu hibban ma ya da wannan hadisi a lamba hadisi na 1454 a cikin kitabus sahih Waƙala ƙala shu'aib al'arna'ud babban malamin hadisi shu'aib al'arna'ud ya ce isnaduhu jayyid isnadun wannan hadisi jayyid ne to menene bambancin hadisi hasanu da hadisi jayyid malam zai tattauna mana a cikin mustala da izinin Allah wakaza akhrajahu al-hakim haka al hakim ya fitar da wannan hadisi a juz'i na sha ɗaya. wa qala yace haza hadisun sahihul isnad wannan hadisi yana da kyakkyawan ingantaccen isnadi la ta'arifu lahu illatun ya yace la na'arifu lahu illatun wajihin min ya yace ko ta wani irin fuska wannan hadisi ba a san illan shi ba wa wafaqahu az-zahabi al zahabi ya ce yace wannan abin da al hakimin hakim sabori naisaburi ya fade daidai ne mun gano wannan da kyau ko kama fit talhis kama yadda ya zo a cikin littafin talhis al-khabir na ibn hajar ne askalani Allah madaukin sarki ya masa sakayya da alkhairi mala yace walam yukharrijuhu abu dauda bi labz sabiq amma ruwayan abu dauda can da malam ya fitar yace abu dauda ya fitar da hadisin to bai fidda shi da wannan lafazin da muka karanta innal ahad alladhi bainana wa bainahum as-salatu ba ba da wannan lafazin ya fitar da shi ba bal labzuhu bainal abdi wa bainal kufri tarkus sala abin da ya raba mutum da kafirci kawai barin sallah ne mana kai musulmi ba abin da ya hana ka gangara ma tarkon kafirci sai sallah kana barin ta zaka sunta zaka gangara mun gano wannan da kyau ko kana barin sallah zaka sulmiya Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa isnaduhu sahihun isnadun wannan hadisi ingantacce ne walal shahidun qawiyyun inda muslimin mala yace hadisin nan fa yana da wanda zai ƙara mai ƙarfi a cikin ruwayan al-Imam Muslim a lamban hadisi na 82 bi lafzin qaribin da lafazin da ya dab da wannan lafazin na al-Imam Abu Dauda wa huna mas'alatun mala yace to daga nan ne wata mas'ala za ta taso wahiya ma hukumu tarikus sala menene hukuncin mutumin da ke barin sallah ko yake wasa da sallah ko yake sallah ba irin ta annabi ba ko yake sallah a ganin idan jama'a sosai irin ta annabi a bayan idansu kuma sai ya wani sallan daban ko a gaban idansu ya sallah ba irin na annabi ba a bayan idansu kuma sai irin ta annabi wannan duk yana ɗaukar hukuncin tarukus sala domin ita sallah ana yin ta saboda Allah ne kawai wa umiru illa li abudullah mukhlisina lahuddin mun gane wannan da kyau ko in kai dan wani to baka yi ba mun karanta ruwaya da ko a baya ranar kiyama ana buɗe farfajiyar kiyama Allah zai sa wani mala'ika ya shela cewa duk wanda ya aiki dan wani ya nemi wannan ya biya shi a nan babu sakamakon shi mun gane wannan da kyau ku shi sa mai riya mai sum'a ya fi kowa asara Allah shi kyauta mala yace ajma ahlul ilmi ala anna man taraka salata juhudan wa inkaran li malamai gaba ɗaya sun haɗa kan cewa mutumin da duk ya bar sallah yana mai jayayya da inkarin farlancinta faƙadartar da anil islam wannan ya yarda ya bar musulunci suka ce wannan hadisin da wanda yake jayayya yake yi wa khalaqa rib'atu rib'atahu an unuqihi kuma ya cire abin da ya hada alakan shi da sauran musulmi ya cire alakan da ke musulunci gaba ɗaya ya cire yanzu shi ya disassociating shi da musulunci kwata-kwata lakin ikhtalafu sai dai malamai suke sabani fi man tarakahu fi ghairi juhudin dangane da mutumin da gashi lalle definitely ya bar sallan amma kuma ba jayayya yake yi ba li shi shine irin yanda yaran nan su yin sallah ko wanda tun da ya balaga ma bai yi kwata kwata ko lokaci ko lokaci ba yi ba amma ya yi da sallah farilla ne kuma yadda addini faman tarakahu kasu malice kaman tarakahu kamar wanda ya bar sallan takasulan da kasala kawai shigantaka wa huwa muqinun bi fardiyatiha amma yana mai sakankanci sallan nan fa dole ne hal yakfuru bi dhalika am la shin za a kafarta wannan sakamakon irin wannan sakacin ko ba za a kafarta shi ba qaulani yace maganganu biyu li ahlil ilmi malamai sun yi maganganu guda biyu na kafarta shi ko rashin kafarta shi mun tattauna wannan magana sosai da ku a cikin littafin minnatur rahman da muke magana a kan sallah da kuma barinta malamin ya kawo yake cewa in mutum bai sallah ko yana wasa da sallah amma ya yadda wajiba ce sai aka kira shi aka ce kai zo yi sallah sai ya yi sai ce sai a kyale shi in yaki lokaci ya wuce aka budin matakai sai a kashe shi kun gano wannan da kyau ku sai malamin ya ce da ya zama kafiri daga barin sallah to ba za a ce yi sallah ba abinda za a ce a wannan lokaci musulunta kun gano wannan da kyau ku musulunta kenan wancan hadisi da yake cewa innal ahadal ladhi na, wa bainahum as-sala faman tarakaha faqad kama akan wanda ya zama mai jayayya mai musu dangane da farlancinta muna fahimtar wannan da kyau ku? suna daga waɗanda suke musun farlancin sallah wani ɓangare na ma'utazila ba su yadda da kalman asalatu da cewa sallah ce ma'abuciyar ruku da sujada ba me asalatu suka ce addu'a'u za a kalle ta ne da ma'ananta ta lura. sallah addu'a to kawai Allah ya ce ne a yi addu'a in ga ce to za ka yi daga cewa ruku'u sai ce a duke ma yi addu'a me yake nufi a sujada in ka duka ma can ƙasa za kwanta yi addu'a kawai abin da duk yanda ka kawo suna da yanda suka murɗe ma'anonin suka tabbatar da addu'a ne kawai in ka ce to ai ga annabi yayi sai su ce ba su yadda da duk wani hadisi da ya zo daga annabi ba in dai na magana ne ko aiki ina fatan mun gane wannan da kyau su ne wanda ke ce ma 'yan ƙato to su ma matakai ne a cikin aƙidar tasu ina fatan mun gano wannan da kyau in ka ɗauko aƙidan da suka dabu suke a kanta shi ne suna musin hadisan annabin na magana in aka ce annabi ya ce ba su yadda ba sai dai aikin annabi akwai wanda su kuma ba su yadda da aiki ba sai dai magana akwai wanda ko ba su yadda da duka ba shi sa in za ka yi magana da su sai ka san to a wani bangare suke domin dalilan da ake kafa mu kowanne ya sha bamban da na ɗan uwan shi Allah madaukin sarki ya sa mu dace قال الشيخ شعيب maudu'in al-Musharu ilaihi sabikan سابقا ما ليش ya faɗi a muhallin da muke wancan maganan da ya gabata inda ya jayyada wancan hadisin yace wa lafzul kufur alwarid fi Hadal hadis. lafazin kafirci da ya zuwa cikin wannan hadisi mahmulun ala sabili taglis ya ce kawai wannan jan kunni ne da kausasa bayanin na tsoratarwa mun gane wa tashbihun lahu bil kuffar da kuma kamanta mutum da kafirai don ya ji zafin abin yi marma zai dawo la'alal alal hakikiya ba wai tabbas abin da ake nufi ya zama cikakken kafiri ba ne au bi annahu kufurun amaliyun ko kuma ce wannan kafirci ne na aiki ala sabili la yu'addu almutalabbisu bihi kharijan anil milla wanda yi wannan aikin da aka ce kafirci ne al'amali da wai ya fitar da shi cikin addini ba dama al amali nifaqul amali waɗannan ba sa fitar da mutum daga addini kufrul i'tiqad da A nifaqul i'tiqadi wanda ya shiga cikin zuci mutum ya ƙudurce shi wannan shi ke fitar da mutum daga addini sai dai waɗancan suna lalata aiki duka Ku gano wannan da kyau ku mutumin da ya zama mai barin sallah ne sai aka ce ya zama kafiri sakamakon wannan bai fitar daga addini ba amma ana son a ce maka duk ibadan shi lalatattu ne kawai kenan ba wani abu mai sauki a ciki Allah madaukin sarki ya sa mu dace malam sai yake cewa ka qaulihi alaihi salam kamar magana annabi da yake cewa sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufurun zagin musulmi fasikanci ne fada da musulmi kuma kafirci ne kun ji wannan yanzu in ka kai dambar dan uwanka musulmi kuka fada shikenan ka zama kafiri irin fir'auna wannan kana butulce man ni'iman da Allah ya muku domin islam yana sa mutane su ɗinki su ba junansu uziri mun gano wannan da kyau ku domin ƙur'ani ya ce rahama'u bainahum to sai ka kafirce mu wannan rahamaniyan da musulunci yake samarwa to sai a ce kai kufurun ni'ima wa qawluhu kufurun billah kafirce ma Allah ne tabarru'u min nasabin wa in daqqa Shi ne mutum ya kafirce ma nasaban shi ko ya yake kila ba maki babanka wani talaka ne wanda yake aiki kaskantacce sai ba ka san a danganta ka zuwa gare shi ko wani kawunka ko wani babbanka ko kabilanka ma to kokarin kauce ma wannan nasaban naku ce wannan kafirci to duk wanda ya wannan kenan ya fita ma addini a ya kafirce man ni'iman da Allah ya mashi wa qawluhu man qala li akhihi ya kafirun faqad ba'a bihi ahaduhuma haka idan mutum ya kallo ne ce mai kafiri to ɗaya daga ciki ya tafi da kalman wannan ma'arufin ladal jami wa qawluhu man atamra'atahu fi duburiha duk wanda ya sadu da matan shi ta duburanta faqada kafara bima unzila ala muhammadin annabi ya ce wannan ya kafarta da duk abin da aka saukar ma annabi wa qawluhu man qala mutirna bi naw'il kawakibi fa huwa kafirun billahi mu'minun bil kawakib mun karanta wannan hadisin da su wanda yace an mana ruwa ne sakamakon tauraro kaza halliru mai rigan ruwa halilu ne ko ka ba mu ruwa mu sha to wannan ce ma Allah ne imani ne da tauraro kun gano wannan da kyau ko to yanzu duk wanda suke wannan sun zama cikakkun kafirai malaman da suka ce eh sun zama kafirai duk da lokaci ya kure zamu tattauna wannan a karatu na gaba da waɗancan bayanan da ne muku ishara suka ce tabbas sun zama kafirai saboda ai waɗannan abubuwan zagin musulmi fada da musulmi butulce ma nasaba jifan ɗan uwanka da kalma na kafirci saduwa da mace ta dubara da cewa an yi ruwa da nau'i kaza ba wani abu a cikin wannan da yake da alaka da ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar mun gano wannan da kyau ko in an fassara wannan da cewa kafirci ne al'amali to kuma barin sallah kuma to kaman barin la ilaha illallah ne barin azumi kaman barin la ilaha illallah ne barin zakka kamar barin la ilaha illallah ne haka abin da ya shafa hajji mun gano wannan da kyau ko ɗaya na faɗi to musuluncin ya rushe duka sai suka ce hadisin yana nan yanda ka ji shi duk wanda ya bar sallah kai tsaye wannan mutum ya zama kafiri ina fatan mun gano wannan da kyau za mu tattauna wannan magana a karatun da zai biyo bayan wannan sai ce wallazi namilu ilaihi adamu kufurihi malam akibo ce to mu dai maganan da muke karkata zuwa gare shi ne mutumin da ya bar sallah bai zama kafiri ba muddin bai halattar da barin sallan ba wa nisbatul ilmi ila aslam amma a danganta al'amarin ilimi zuwa ga Allah wannan shine mafi kubuta Allah madaukin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum